samu ta yau hanya daɗi ya sa na yi nishaɗi ka iya soyayya komi babu cikin raina ƙaunar ka na samu ta yau hanya ne a cikin soyayya ni ma kai a cikin soyayya bismillahir rahmanir rahim masu sauraro mu da warhaka har yanzu muna cikin littafin da sauran kallo wanda Zainab Zizin fasaha ta wallafa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, Mun tsaya ne a inda Baba Ismail ya yi sulhu tsakanin musaddiq da kuma Khalifa. Inda Baba Ismail ya ba wa Musaddik haƙurin cewar Hindu tun tana jaririya aka ɗaura mata aure ita da yayanta Khalifa. A nan ya ci gaba da bashi haƙuri musaddiq ɗin kuma ya ce babu matsala. Ya tashi ya fita Baba Ismail ya raka shi har waje. Bayan ya dawo ya kalli Hindu ya ba ta haƙuri ita ma na auren Zara da Khalifa zai yi inda ya musu nasihohi. Fitarsa kenan Khalifa ya matsa kusa da Hindu. domin ya ƙara rarrashinta amma ba ta ba shi damar hakan ba sai ma sakar masa munanan kalamai take yi shi kam babu abin da ya iya illa ya saki baki kawai yana kallonta don ya san ba wani abu ne ya sa ta yin hakan ba face zallar kishi don ya san idan ta huce za ta daina masa waɗannan abubuwan da take masa kuma za su dawo daidai a ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba Dubanta ta yayi yana sakin wani dafaffen murmushi idanunsa na kan baby face ɗinta yana kallon jajayen labbanta wanda kamar ta shafa musu jan baki amma babu abin da ta shafa musu haka dama karin labban nata suke ji yake uwa ya jawo ta jikinsa ya tsotse mata su tas ko ya samu nutsuwa yana ƙoƙarin yin magana ne ya ji Yunus ya ce haba headache mu. a taimaka a rage zafin nan da aka ɗauka da mu haka a ajiye kishin nan gefe mu zauna mu yi maganar yadda za ku gudanar da taku hidimar bikin ke da ƙawayenki kin ga babu lokaci saura mana sati biyu kawai fa A fusace ta juya ta dubi Yunus ta ce, Ina ganin girmanka Yunus, don haka kai yi min shiru da bakinka kan na dawo kanka. Ta yi maganar tana banka masa harara shi ma. Dariya ce ta kusan kwacewa Yunus hakan ya sa ya saurin maye gurbinta da faɗaɗɗen murmushi a madadin dariyar. Don ya san idan ya yi dariya nan take Hedek za ta ƙara ƙufuluwa da su. Don haka cikin murmushi ya ce, To, in dai abin haka ne kam, Allah ya huci zuciyar ki ranki ya daɗe. Na daina cewa komai kamar yadda kike buƙata, gani a gefe ni na zama ɗan kallo. Tsaki ta yi tare da taɓe baki ta ce, Ka rufa kanka asiri kenan. Juyowa ta yi ta dubi kalifa da yake kallonta yana sakar mata wani kwantaccen murmushi. Sam ta lura babu damuwar komai a tare da shi. Da sauri ta janye fuskarta don ji da ta yi gabanta na faɗuwa saboda tsabar kallon da yake yi mata. Domin kuwa duk lokacin da ta ga yana mata irin wannan kallon to tabbas yana tsananin buƙatuwa da ita. amma sai ta basar ta dinga kallon wani wajen daban ta sake ɗaure fuskarta tare da furta cewa kada ka cire min hannu ka rabu da ni malam ni zan wuce ta yi maganar tana murguɗa masa baki cikin kalar muryarsa ya ce yanzu ba za ki daina tsiwace-tsiwacen nan ba da fushin nan naki ba lollipop kai tsaye ta bashi amsa da faɗin eh don ka ji ma kuma ka sani yanzu ma na fara maka hakan ehe Mutso da ita ya yi kusa da jikinsa ya zagaye hannuwansa ta bayanta ya riƙe ta gam jin tana kicikicin zillewa ya sa shi cewa nan da kwana ƙalilan zan mallake ki a cikin gidana to menene na wani yi min yanga don Allah ki sakko mana haba lollipop ɗina ya yi maganar tare da rungumo ta tsam a jikinsa cikin takaici da tsananin kunyar abin da ya mata a gaban Yunus ɗin aiko da ƙarfi ta ture shi daga jikinta ganin jikinsa har ya soma saki nan ta koma baya tana sauke numfashi ta ce ko a mafarki ka ganni zan tare a gidanka to ina baka shawarar da ka tashi daga baccin ka yi sadaka don abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne tana gama faɗin hakan ta fice da sauri ganin da ta yi kalifan yana ƙoƙarin isowa wajen nata da nufin sake kamo ta murmushi suka yi shi da yunus sannan suka fice su ma suna dariyar shirman hindin nasu domin su a wurinsu shirme suka ɗauka Wasa-wasa har saura sati ɗaya biki, amma Khalifa ya ƙi yardar wa Yunus su fara tsarin fafutukar biki, don har yanzu Hindu ta ƙi kwantar da hankalinta. shi yasa yake jin komai ba zai masa daɗi ba Don ta rantse masa ba za ta halarci fati ko ɗaya ba sai dai su je su yi da Zara gefe guda Zara sai faman shiri ake yi na gyaran amarci Don tun da satin bikin ya shigo take tara ƙawayenta maza da mata kullum sai sun je an yi fati na inna naha a yi ta shaye-shaye da sauran abubuwa ko kyan gani babu Zara ta yanke wannan shawarar ne tun lokacin da ta je wa Khalifa da maganar shagulgulan biki kai tsaye ya ce ba zai yi ko ɗaya ba in ita za ta yi ta je ta yi ya ba ta dama abin da ya sa kenan take bashasharta na yin fatittuka kala-kala tare da fusararrun ƙawayenta maza da mata har gashi ana gobe ɗaurin aure mama Zainab ma ta yi ƙoƙari sosai wajen gyara ɗiyar tata ciki da waje har na tsawon sati shi yasa nan da nan fatar Hindu ta ƙara yin kyauta ko ta ina ko ina ta wuce ƙamshi ne kawai ke tashi kallo ɗaya kawai za ka yi mata a kasancewa yarinyar ta haɗu kuma ba za ka gane cewa tana da ciki ba domin ya bi jikinta Hausawa na cewa komai aka sa wa lokaci dole fa zai zo. Yau kam dandazon mutane ne a babban masallacin Juma'a da ke unguwar ta su Baba Ismail. Bayan sallar Juma'ar da aka gama suka shaida ɗaurin auren Zara da Khalifa. A nan take kuma mai shela ya fara jaddada wa mutanen wajen da cewa kamar yadda dai Dadi Muktar ya ba shi izini. Nan ya fara da cewa Assalamu alaikum jama'a ga wata sanarwa daga bakin iyayen ango. sun ce a shaida muku cewa yau ango Khalifa da ƙanwarsa ‘yar uwar tasa Hindu, aurensu da ya jima da ɗauruwa tun a zamanin jaruntakarsu da aka ɗaura. Wannan jaddadawa ne ga jama'a domin wanda bai sani ba to yau ya sani. Aure dai kam ya jima da ɗauruwa tsakanin Hindu da Khalifa. Don haka yanzu Hindu na mazaunin uwar gidan Khalifa, Zara kuma na mazaunin amarya ga Khalifa. Ubangiji Allah ya sanya albarka ga wannan auren gami da zuri'a ɗaya ba. Ana gama ɗaurin auren kuwa ai take waje ya kaure da hayaniya. Mutane na ta mamakin auren Hindu da Khalifa, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Cikin mutanen da suka halarci ɗaurin auren har da Haruna mai kemis da abokanansa, wanda sun ji mamaki sosai na auren Hindu da Khalifa. Jiki a sanyaye Haruna ya ja tawagarsa suka tafi, don har ga Allah ya so Hindu, amma ya zai yi, tunda da aurenta batun so ya ƙare kam. Yana fata Allah ya musanya masa da wacce yake so kamar hindin Ango Khalifa kuma ya ci adansa a cikin dakakkiyar shaddar Sadak blue. Kowa ya gan shi ya san yana cikin farin ciki. Tabbas yana cikin farin cikin kuwa. Dan gani yake yi yau gashi lollipop ta zama mallakin sa har abada. Dan har ga Allah mantawa ma yake da wata zara a cikin rayuwarsu. Lollipop ce kawai tsaye a cikin rayuwarsa. Hakan ne yasa ya samu ya zille daga cikin abokanansa su Yunus kai tsaye gidan Baba Ismail ya shiga Duk da iyayen mutanen ‘yan biki da ke cikin gida kuwa sai tsiya ake masa, amma haka ya shiga ya kutsa ciki babu ruwansa, kawai burinsa ya ga Hindu. A lokacin kuwa ya ci karo da Mama Zainab ta fito daga ɗaki. Bai san lokacin da ya ce mata baƙin abokanansa ne suka zo za su gaishe da Hindu shi yasa ya shigo da kansa. Take kuwa Mama Zainab ta ce ayya Khalifa ai tun safe Hindu na gidan kawunka Salis. Sosa kansa ya yi cikin ‘yar kunya sannan ya ce to mama shi kenan bari sai na kai su can ɗin. Yana fita kuwa nan waje ya samu su Yunus ya koma cikinsu yana shirin yi wa Yunus zancen zuwa gidan Dadi Salis ɗin kenan ya ga maroƙa da mawaƙa suna ta faman aikinsu sai faman zuba masa kirari suke yi suna faɗin jajirtacce tsayayyen namijin mata biyu gimbiya hindu uwar gida sarautar mataye gimbiya hindu mai babban suna wanda sunan sai a gidan masu sarautar musulman najeriya Shi kam sai faman daɗa bayyana sarauniya Hindu uwar gida ga Khalifa Allah ya ja kwana ya bar masoyi da masoyiyarsa. Haka maroƙin ya ta yi, sosai Khalifa ya ji daɗin wannan kirari da ya ji maroƙin nan yana yi masa. Saboda shi kansa maroƙin ya fi alaƙanta Khalifa da kuma Hindu. Nan da nan kuwa ya buɗe bakin aljihu ya ta yi musu ruwan dubu-dubu ƙarshen kuɗin Najeriya. Suka suna kwashewa suna zubawa a aljihu ba shi ne ya ƙyale su ba sai da Yunus ya janye shi daga wajen. Sosai Yunus ya ji daɗin hakan don shi ne daman da kansa ya sanar da maroƙan yadda za su tunkari Khalifa da waƙar tasu lokacin da ya shiga gidan Baba Ismail. Dama abokan ango sun haɗa reception nasu na abokai da aminan arziki da zarar an gama ɗaurin aure. Shi yasa duk yawancin abokan suka fara nufar gadin ɗin gidan su Khalifa inda a nan ne za su yi fatin nasu. Ya rage a waje daga Yunus sai Khalifa tsaye a wajen mota wanda ganin wajen ya yi sauƙin jama'a ya sa Khalifa ya dubi Yunus Bayan ya kalli agogon hannunsa sannan ya ce, Yunus ka shiga ciki ku fara event ɗin nan don Allah, zan je wani waje ne yanzu nan zan dawo. Cikin mamaki Yunus ya ce, da dai ka haƙura an gama, ka ga yanzu abokan namu za su fara tambayar ina ango yake. Ɓata fuska Khalifa ya ce, no ba zan iya ba Yunus, saboda yau gaba ɗaya ban saka lollipop a ido na ba. Wallahi baka ji yadda nake jin jikina ba, uwana ya rashin wani abu daga jiki na. Don Allah Yunus, ka je ka kula da su, ka bani minti goma sha biyar kawai. Gidan Dadi Salis zan je na ga lollipop ko na ji ƙarfin gudanar da abin da ka shirya mana. Sosai Yunus ya ji tausayin kalifan, Lallai so mai saka abu laushi komin taurinsa kuwa. Baya ga haka, dubi yadda so yake jan abokin nasa, duk muskilancin nan nasa kuwa ya aje shi gefe guda, yana nan da abokiyar faɗan nasa a da. A yanzu kuma abokiyar rayuwa ta aure har abada. Don haka cikin murmushi Yunus ya ce, "Je ka abokina, a dawo lafiya, kuma ka gaishe min da mutuniyar tamu." Murmushin jin daɗi Khalifa ya saki ya ce, "Yawwa abokina, na gode, yanzu nan zan dawo." Ya yi maganar cikin saurin shiga motarsa ya wuce, shi ma Yunus ya wuce wajen abokan nasu. Daidai ƙofar gidan Dadi Salis ya yi fakin ya karasa, ta yaya zai shiga gidan? Aƙalla ya jima zaune a cikin motar har ya fara yanke shawarar ya fito ya aiki yaro. Sakamakon wayar tata da ya ta bugawa amma ta ƙi shiga. Yana shirin kirawo wani yaro sai ko ya hango bebi Amnat ta fito daga gidan nasu. Da sauri ya bude motar ya fito ita ma tana hango shi ta yi murmushi tare da nufowa wurin shi tana faɗin oyoyo Uncle Khalifa. Sanyayyen murmushi ya yi ce oyoyo baby Amnat, antinki Hindi na ciki ne? Ta ce eh Uncle Doctor tana tare da momi na. Zo mu je na raka ka in ya so sai na je gidan su grandpa. Dama momi ce ta aike ni can. Sosai ya ji daɗin hakan kuwa don haka har falon gidan suka shiga. Nan suka iske momin Amnat ɗin zaune yayin da Hindu ke gefanta. tana kwance idanunta lamshe kamar mai bacci amma tsabar damuwa ce kawai cinkushe a cikin zuciyarta don kuwa ƙirƙiri ta ƙi gayyatar ƙawayenta bikin don ko sa'ama bata fara mata ba don ji take to menene abin gayyata a wannan aure da aka kuntata mata don ita ba ma ta ganin laifin kowa da ya wuce doctor ɗin don inda bai amince da auren zaran ba iyayensa ba za su yi masa dole ba don haka kuwa tana jin muryarsa a falon tare da ƙamshinsa ba ƙaramin faɗar mata daga baya ba. Sake yin lamo tana jin yana gaida momin Amnat, ta amsa masa da kulawa. Ango na amarya sannan ku da hidima fa, Allah ya sanya alkhairi ya baka ikon riƙe su. Tana jin lokacin da yake amsawa cikin muryarsa da aminanti. Wani kololin sabon jin haushi ne ya taso mata tare da tokare mata a zuciyarta. Wato zarginta na son zara da yake ya zama gaskiya kenan tun da gashi yana amsawa da amin. da aka yi masa addu'a ji ta momi amnat ɗin na dan taɓa ta tana cewa hindu ta shiga dokto ya zo tana gama faɗin haka ta miƙe ta bar falon da nufin haɗawa kalifan ko da kayan motsa baki ne shi ko ganin ta bar falon ya sa shi ƙarasowa har kusa da hindin ya zauna ya zuba mata fararen idanunsa yana kallon yadda atamfar jikinta ta yi mata masifar kyau Fuskarta ba ta wani sha kwalliya ba, amma duk da hakan ta yi masa kyau sosai, ya shagala da kallonta, sai ko gashi carab ta buɗe idanunta nan suka yi ido hudu, Ganin shigarsa shi ne ya tabbatar mata da cewa lallai aure ya shiga tsakaninsa da Zara kenan. Babu zato ta ji mararta ta yi wani mummunan murɗawa, amma duk da haka abin da take ji sai da ta yi ƙoƙarin matsawa daga gare shi ta miƙe tsaye, tana aiko masa da wani kalar mummunan kallo. Shi ko ƙoƙarin riƙo ta yake yi ko don ya rarrashe ta, don ya hangi kishin nata kuwa ƙarara a cikin idanunta. Saura kaɗan ya riƙo ta, ta yi saurin ture hannuwansa. Hawaye suka fara zubo mata, murya na rawa cikin tsawa ta ce, Macuci, mayaudari kawai, ka fitar min daga nan, me ya kawo ka wajena, alhalin ka daina sona, ni ma kuma na daina son ka, kawai ka fita, ka koma wajen Zara, na bar mata kai duka. ta ƙara shan magana tare da fashewa da wani ƙaƙƙarfan kuka har cikin ransa yake jin zafin kukan nata don haka murya a sanye ya ce wai don Allah lollipop wani kalar kishi ne da ke haka sai ka ce katsan shi ta yi ta hanyar ɗaga masa hannu za ta yi magana kenan ta ji lokaci ɗaya cikinta ya sake wani mugun juyawa saboda tsananin azabar zafi wata ƙara ta saki tare da dafe cikinta da hannuwanta biyu ta zube a wajen tana murƙusassun azaba don ko kukan ma ta kasa yi ta rantsa idanunta tana sakin salati domin a zatanta ko mutuwa za ta yi yadda take jin wannan azabar a cikin nata ba su hankara ba dukkaninsu kuwa sai ganin jini suka yi yana malalowa daga jikin nata ai da gudu ya karaso wajen ta a take idanunsa suka yi jawar cikin tashin hankali yake cewa Shi kenan hankalinki ya kwanta kin zubar min da cikin bebi nila yayi maganar jikinsa na rawa damko hannuwanta yayi idanunsa a jujjuye cike da tashin hankali yake ci gaba da cewa me yasa me yasa akan wannan banzan kishin naki hindu zaki zubar min da gudan jini na me nayi miki haka kika tsane ni wai me ne miki ki faɗa min na nace yayi maganar cikin wata matsananciyar gigitacciyar tsawa game da girgiza kafaɗinta, yayin da ita kuwa bata san yadda kanta yayi ba tun lokacin da ta ji ta zubewar cikin nata tun ta shirya a wajen tare da somewa gaba ɗaya lura da yayi bata numfashi ya sa shi kara gigicewa Tuni ya zame babban rigar jikinsa da hularsa, ya sunkuyo ya sungume ta a jikinsa. Zai fita kenan sai ya ga momin Amnat sun shigo falon hannunta ɗauke da plate na snacks. Sai baby Amnat na rike da jug. Dukkaninsu ruɗewa suka yi ganin yadda jini ya bata musu kaya, musamman hinduma da suka lura bata numfashi. sakamakon ko'ina na jikinta da ya saki. momin amnat cewa take, "Wayyo Allah, me ke faruwa ne Khalifa? Me ya same ta?" Kasa magana yayi ya wuce kawai da wani mugun sauri. ya fito ya buɗe motarsa ya saka ta a baya da sauri momin Amnat ma ta iso ta shiga motar ya ja da gudu suka bar gidan yayin da cikin kuka baby Amnat ta nufi gidan su Hindu suna isa asibitin da kansa ya ɗauko ta a saman kafaɗa ya shiga da ita emergency room ya fara duba ta ya dau tsawon lokaci a kanta amma duk yadda ya so ya da zubewar cikin ina Allah bai yarda ba sai da ya zube tsaf da kyar yana share hawa ya yi mata wankin ciki tare da wasu allurai ya sakala mata jini ta hanyar jininsa da ya ɗiba da kansa nan take ya sa mata don ta zubar da jini sosai zama ya yi a gaban gadon yana kallon yadda take sauke numfashi jiya idanunsa sun cika da ƙwalla nan da nan ya ɗora kansa a jikin gadon nata wasu zafafan hawayen ɗacin baƙin ciki na fita daga cikin idanunsa ya jima a haka har ya samu ya tsaida zubar hawayen nasa lokacin har ledar jinin da ya sa mata ta ƙare nan ya zare ya sake mayar mata da ƙarin ruwa don ta samu ƙarfin jiki sai da ya yi tsawon minti goma yana kallonta sai daga bisani ya bar ɗakin yana fitowa waje kuwa ya iske dadi salis da dadi muktar gami da baba ismail sai momin amnat da mama zainab dukkaninsu sun yi jingun-jingun musamman masu mama zainab da bebi amnat ta kai musu wannan mummunan labari mai tada hankali na cewa da ta yi ga anti hindi can a cikin jini suna ganin fitowar khalifa kuwa suka yo kansa da tambayar yaya jikin nata jikin babansa ya shiga yana hawaye don zuciyarsa sosai take sake raunana A kan fitar cikin Hindu. Aka yi shaida musu zubewar cikin Hindu. duk da ɓoye musu ainihin dalilin fitar cikin kuwa. Har ɗakin suka shiga ganinta suka yi babu daɗi, amma ya suka iya da abin da Allah ya ƙaddara sai haƙuri. Nasara di Salis suka yi tararashinsa don ko kamar yaro ya koma musu. Sai da ƙyar ya samu ya sassauta zuciyarsa da kansa sannan ya yi saurin barin ɗakin. Burinsa ya isa ofis ɗinsa ko ya samu wata nutsuwar a can. don shi ko ta bacin kayan da jikinsa suka yi bai ma damu ba. Haka ya wuce yana goge hawaye zuciyarsa na ci gaba da rawa duk lokacin da ya tuno cikin bebe Nila ya fita. Haka ya ƙarasa shiga ofis ɗin nasa ko ganin gabansa baya yi. Gefe guda ga kiran wayarsa da mominsa da Yunus gami da amarya Zara da suke ta faman yi masa, amma kwata-kwata ya ma rasa ta inda ake ɗaukar wayar a rayuwa bare ya yi ƙoƙarin yin hakan. Haka suka zauna a asibitin har zuwa lokacin da aka kira sallar la'asar. Suna da Muktar suka nufi masallacin asibitin don yin sallah, yayin da Mama Zainab ta je gida ita da Baby Amnat don su ɗauko wa Hindu kayan da za ta saka. A nan asibitin suka bar Maman Amnat, ba su jima ba suka dawo. Aka yi sa'a kuwa ko minti uku su Mama Zainab ba su yi da dawowa ba Hindu ta farfaɗo tare da buɗe idanunta. A hankali ta ɗaga hannunta na dama ta ɗora shi a saman cikin nata, jin wayan babu alamun wannan tirin cikin nata da take ji idan ta taɓa. nan take ta fashe da wani gigitaccen kuka na kin karawa har da tarje-tarje banda baby Nila babu abin da take tunawa da sauri sama ma Zainab suka yi kanta suna famar rarrashi Momin Amnat ce ke cewa ki haƙuri Hindu insha Allah ubangiji zai canja miki wani ki haƙuri da wannan kinji ba a fashe da ikon Allah kuma tunda rayuwa bata kare ba ba za ka yanke kauna ba daga samun haihuwa ko da ma za ku fara rayuwa yanzu Ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki, mu ma kanmu ba mu ji daɗin zubewarsa ba, amma babu yadda muka iya sai haƙuri. Tashi mu je toilet ki gyara jikinki, ki yi wanka. Ga kaya nan an ɗauko miki daga gida sai ki cire ki canja kin ji? Ganin ƙarin ruwan ya ƙare hindin ba ta tsaya wata wata ba, ta sa hannu ta fusge shi. Har su mama Zainab na faɗin maimakon ki bari a kira miki Khalifa. Shiru ta yi aka momin Amnat ta kama ta a suka shiga ban ɗakin don ta taimaka mata. Ta haɗa mata ruwan ɗumi sannan ta baro toilet ɗin. bayan ta ajiye mata kayan bayan ta ajiye mata kayan da zata saka bata jima ba ta fito daga banɗakin sanye da doguwar rigar material ta ƙara wani haske sosai sai dai kana ganin ta ka san tana cikin tashin hankali kala daban-daban da sauri maman amnat ta kamo ta ta zaunar da ita sannan ta miƙe tana cewa bari na je toilet ɗin na wanko kayan da kika cire da kallo kawai Hindi take binta bata ce komai ba har ta shige ban ɗakin kallonta ta mai da shi can gefe nan ta hango mama Zainab na sallah don haka a cikin marmashin ƙarfin hali ta juyo ta dubi baby Amnat da ta sa ta a gaba tana kallo kamar mai tsaron lafiyarta ta ce baby Amnat kin san ofis ɗin yaye Khalifa ko da saurayi cikin jin daɗi ganin antin tata tana magana ta ce eh anti na sani ɗazu mun je yauwa to je ki kirawo min shi aiko da sauri baby Amnat ta fice Nan da nan Hindu ta miƙe ta zoge jakar momin Amnat ta ɗauko wayarta da ta saka ta a ciki tun lokacin da ta je gidan nasu kuwa tare da wasu kuɗi da ta gani a cikin jakar ta ɗauko dubu uku. Da sauri ta zoge jakar ta gyara mayafin kanta ta rufe fuskarta da shi ta bi ta wata ƙofa ta fice daga asibitin ta hawa abin hawa babu inda ta ce a sauke ta sai tashar mota domin kuwa barin garin Kaduna za ta yi. To amma ta rasa wani gari za ta ce a kai ta gashi sai tambayar ta ake bata san ko ina ba bata taba zuwa ko ina ba balle ta ce ga inda za a kai ta kawai gidan sa'a da ke garin Bauchi ta ji ya faɗo mata a rai don haka inda motar Bauchin take kai tsaye nan ta nufa kamar yadda aka gwada mata kuwa ta yi sa'a kuwa babu jimawa motar ta tasu ta ɗaga suka bar tashar tare da miƙar hanyar Bauchi tana jin lokacin da ake cewa a harhaɗo kuɗin mota ita ce ta farkon wacce ta fara bayarwa domin dama kuɗin suna manna a hannunta dan ji take gaba ɗaya a jikinta ya saki ta san muddin iyayen nata suka ankara ba ta nan to fa ta san ba karamin tashin hankali za su shiga ba so take ta samu ta yi kuka ko ta samu sauki a cikin zuciyarta amma ina babu damar yin hakan domin babu yadda za a yi ta iya kuka a gaban tilan mutanen nan da ke cikin motar ta san dole za su dinga yi mata tambaya shi yasa ta haƙura sai ma ɗora fuskarta da ta yi a kan ƙafafunta ta lamshe idanuwa uwa mai jin bacci haka suka ci gaba da tafiya ba su ne suka sauka a garin Bauchi ba sai ana sallar Isha dan ma wai direban yayi sauri kamar yadda ta ji wasu na faɗa a cikin motar lokacin da suka isa tana fitowa ita ma daga cikin motar ta taru wata motar ta hau babu inda ta ce a sauke ta sai unguwar GRA a kofar gidansa a mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba eh, a zuciya sai shigowa al'amarin da san yau ba